نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضان نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضان وسر بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن سر بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن القرآن القرآن فكلام الله هو النور وبه سيزول الديجور فكلام الله هو النور وبه سيزول الدينور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور وبه ستفوح الأزهار ولي هذا الليل نهار وبقرآنك تغزو الدنيا وبقرآنك تغزو الدنيا عيدا وتشع الأنوار السلام عليكم مالا هنا ده مجينا أما تسهيري بايا هنكاليسا يوم سكي أكو daga baya ce bai sake ni ba kuma na yi jini biyu a wata uku zan koma ne to in dai da gaske ne filin aka masa kuma lokacin da ya sake ka wato ya sake ki ba cikin hayyacinsa mm. ai sake bai yi ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la talaqa fil itlaq mm. wato babu saki a lokacin da kwakwalwar mutum ta kulle kanin sai kulle bai san ma me yake faɗa ba to da aka sai da baya ne aka ce fa ya yi saki sai ya ce a shi bai yi ba to kenan bai san ma ya yi ba kenan to wannan sakin bai yi ba kuma wannan sawa'un sihiri aka ko aljani ne suka buge shi ko ya yi irin fushin da ya wuce gona da iri bai ma san me yake faɗa ba sai bayan ya wuce za a gaya masa da abin da ya faɗa sannan ya gane duka wannan saki ba a faɗa da ilimin domin bai san yayi ba babu sani ba da nufi yi ba ko bai ma san yayi ba saboda haka in dai ya dawo sa za ki koma sa masu karbe san lokacin da ya sake ba wannan sakin da yi ba ko da ko saki uku ne Yana halatta ki koma gidansa dama ba ki saku ba ma bala tana a ce kin yi ɗaya ko biyu ko uku yawa ba ki saku ba ba ita kike ba don sakin sakin ta yiwuwa daga habibu ta ce assalamu alaikum malam ko da yaushe na kwanta sai na dinga mafarkin ina saduwa da mace abin yana damuna ya zan yi na rabu da wannan shi ne sai <laughs> كتاب البخاري في الأول إن شاء الله بذكر الدوان ثم بلغت أيام عشر الشباب من اتبع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن الحرف ومن لم يستحيف عليه بالسن فإنه له وداء يا قوم تابع ثم يجيكم إليكم أوي أوي لم يأوي فتام في قال السجن فتام في دونه sannan in ba ka da ikon yin aure kuma ba za ka ma tsaye ci gaba da yin azumi in kana azumi zai zai maka kamar nan kaza Ko da ka wannan mafarkin maganin na abu ko ba haka ba ka dinga yin azumi domin ya rike maka ainihin wato sha'awa hmm. haka mutum zai ta yi kuma shi mafarki ba matsala ba ne da aka ba laifi ba ne a wurin Allah ala tunda mutum bai san yare shi ba in abun ya gagara kullum sai ka yi kaje ka sa aniya a zuciyarka za ka yi aure ka yi kokari insha Allah ka tara kuɗin aure za ka fitar da wannan cikin. to jama'a nan ba daɗewa ba za mu buɗe layi dai kamin da muka saba sifili tara sifili uku biyu hudu biyu ɗaya shida shida biyar Allah ya da su malam tambaya ta ƙarshe a takarda assalamu alaikum malam wani ya ce na taɓa wa wani sata sai na zo na yi dama mm. na same shi na faɗa mai na ce wata mun ya ce ba zai kafarta ba sai na faɗa mishi abin da na ɗauka ni kuma na manta ya zan yi to sai ka gaya masa ka manta ne tun da ka zo ka tuba sai ya kamata ya yafe maka ko bai yafe maka da yi kuɗin ba zai yafe maka kama ka da zai ta yi saboda haka sai ka don ka manta nawa ne ka faɗa maka in yace ka kimanta ai ka kimanta in kuma ya saya ya kai maka shikenan magana ta kare in kuma ka san nawa ne ka kamta a wurin ka ka dauka masa to ka gaya masa gaskiya mun da ka dauka masa domin hakkin ka ne da ba dama ya fi maka ne da dama ya ke ka biya shi to za ka kenan ka gaya maka cewa ka manta abin da ainihin ka dauka masa ne insha Allah kuma ya fi maka tun da ka zo kana mai tuba. to Allah ya to jama'a kamar yadda muka faɗa muku yanzu zan buɗe layin wayar mu don amsa tambayoyin nan da kuke kokari ku turo ta yi wani jiya ya ta neman mu bai same mu ba ya kai da Allah ya kadara ya same mu sifili tara sifili uku biyu hudu biyu ɗaya shida shida biyar na mila na farko tambaya ta farko to wannan ya maka da mishi bari mu je na gaba to bismillah wa alaikum assalam ba ta jiya kana bin wani bashi sai da yi faru? na rantsi ba zai yafe mishi ba sannan kuma sun yafe mishi to ya rantsi ba zai yafe mishi ba kuma da ne zai yafe mishi. Son mai sauƙi ne, ka yafe masa da ya kafa. Shi ke nan. magana ta kwaje wallahi la alifu ala yaminin fa ala ghayra hakira minha illa kafartu an yamini wa akaitu da al-fakhr nin ka ka kai koyi da magana ta magana ta in na rantse ba zan yi abu ba sai na ga yi abun ya sai na yi abun kuma na yi kafara alkhairi ne in ka yafe masa za ka samu lada kafaran da za ka yi ma shi ma lada ko da ka yana da kyau ka yafe kuma ka yi ka ciyar da miskinai goma ko fatar da su idan baka samu dama ba kuma sai kai azumi uku

Har yanzu a sallan ya yi kari ne ya fara sallama ne ba a muhallin ka to tun da in yi biyu ya tanya ba a sallame wani, dan bai kamata sallame sai tashi kawo ta yi man ta sallame yanzu zai tashi ya kawo biyu in yi zauna ya sallame ya tanya ya sallame sai su da dan ne saboda karin wannan sallaman da yayi wanda ba a muhallin ka ba na gaba alaikum salam lafiya kalau idan mace ta makan kan da kitso da kanta mm. kitson baya sallah ko baya kanta ba gaskiya ba ne mace ya da ta yi wa kanta kitso ko ne ma mm. cewa kanta kitso zai ko ne kishi ba da kuma ba da shi ba mm. na gaba wa alaikum salam ina ba ba da malam audu mai yola to malam audu idan ci wanda yake azumi kuma ya zai ya sa burafi ya sa bakri na kai yana da azumi kuma ya to azumin kai na nan in bai haɗe wani abu mun sha ba da aka je ba saboda haka in dai ba za ka haɗe ba azumin kai na nan ka yi ka kurkure ka kurkure bakin ka kamar ma wanda ya kurkure bakin da ruwa ne kaga ba a sha ruwa amma ana ta ka kurkure bakin ka ko alwala ko saboda kishirwa kuma azumin ka na nan in kai ma shi ne ma nan sai dai in mutum yana tsoron zai haɗe lokacin da yake to ya bari ya dinga yi bayan mangariba da kuma kafin sallah abin nan an ya fito. Alaikun salam. Ana ina da tambaya. To. Ah, hello? Muna jin ka ai, mun tsafi da idan mutum. Ina tambaya daga jiya sa turare. To. A ce don mace ta sa turare ta ji da wani ya diga shi turare da rubuta ta kuma shi kamar ta yi tsira. Sannan ko da budurwa haka ne. To. Kowace imana. da budurwa da wanda ba budurwa ba duk kuncin su kai in dai ta balaga a yi cikin nan ta ɗauka da wata sun fa da aka ba a yi jan mace za ta fita anguwa ta sa turare ba don wasu su ji ƙarshen wannan turare a ji jini na tafe har yi mai sa a kamar rasa lari jani ya ji domin rihi hafi ya zaniya duk matan da ta sa turare ta wuce mutane maza don su ji ƙarshen ta to na take ba za ka ba za ta sa ta fita wurin jama'a maza inda za su ji ƙarshen ta ba

na biyu kuma yanzu idan mutum yana jini zai ke ce tsarin barkar shi wata ramadan to na biyu kuma akwai wani fasto ne ya biya wa wani bawan allah kuɗi, haji zai iya zuwa to na hudu kuma yanzu idan mutum yana na fila dare bai haddace manyan wurin nan ba zai iya ɗauka alƙur'ani ya nuna karantawa ne ko kuma ya dama kin ce hudu eh, tambayar ta farko malam mutum ne yana kusa da mutaka da masallacin juma'a shin zai iya ainihin bin sallar juma'a to idan katangar masallacin tana haɗe da katangar gidanka za ta iya zuwa ta jona cikin katangar Kuma yadda aka samu su daga cikin sahabbai suna yi amma kamar yadda ta faɗa tsakanin masallacin gida biyu ba za ta bi ba wannan ina cikin ba mu samu abin da zai halatta ya don matan sahabbai a zamanin magana kuma suna zuwa masallaci biyu, mm-hmm. in mutu zai masallaci kuma za su sallar su kaɗai mm-hmm. magana ta san nau'i ma Allah ya masallaci da zaka da haka in har ta je masallaci za ta iya yin jami'i amma ba ka ba ka ji kalla a gida sai dai masallacin yana manne da gidanta sai ka zo ka manu da akan ga masallacin ko ita ɗaya ne ko da ita da wasu za su iya bin wannan wato ainihin jami'i amma gida duka kanin su ba za ka je. kamar hmm. ta je mata ce kana jini hmm. shin za ta iya ainihin istighfari a ta azkar dan saboda falalar ramadana za ta iya za ta iya ai zikirin Allah manzo Allah ya ko kana kuro lafi da ni a hayani kowane lokaci yana ambaton Allah hmm. ba za ka ambaton Allah ba shi da su da tsarki ba hmm. za ta iya ci gaba da yi da hmm. mai ta uku fasto ne ya biya mutum kujerar haji ya halatta ya halatta ala sai saboda haka za ka je ka aikin haji kuma ka sauke farale na yahuda suna ba magana ta kuma kyauta kuma ya karba Ko saboda haka ya baka kudin kujerar maka ya baka kyautan kudin kujerar maka ne ka kuma ka je maka ba wai kudin ne suke aikin maka ba mutum din ne shi yake aikin maka kuma ba kwastar ne zai yi saboda haka in ya biya maka maka ka je ka sauke farale to zai iya wa kenan kwastar ɗan ka ne shi yana musulmi shi kuma yana kirista sai da awon ya taimaka masa babu laifi da yawa tambayar ta karshe ta ce mutum cikin namun zai na dare zai iya tashi rika da qur'ani da ke haddace ba wato eh, wannan in dai baka haddace ba ana son kai doguwar qira'a mun ya haddace kai da qur'ani amma mutum ya haddace kuma to yayi da fadin da a kan ya rike alqur'ani to na gaba wa alaikum salam lafiya kalau ma da jiya to sai ba mu ci sosai amma bari mu kokarta mu não. na'am to na bi na eh. haka ta ne ta yi arba'in da tsoro da ka tashi da azumi ta yi azumi kwana uku ne ina ji wa shekaru sai jini da zuwa a cikin ka sannan ya tsarki kuma daga baya ta ke dawo hmm. to idan kwana arba'in din nan da kika gama dukansu jini ya zo a kwana arba'in din yanzu wannan jinin ba jinin ɗinki wani sai ki ci gaba da ainihin ibadanki ki ci gaba da azuminki da sallanki in kuma a cikin kwana arba'in na akwai kwanakin da kika ketare ba ki jini ba wanda al'ada bai zo ba to wannan jinin da ya zo cikon wannan bikin ne kan kwanakin da ki cika ainihin bikin ki da shi har sai kwana arba'in din ya cika wanda jini ya zo to nan ne daga nan kuma za ki wanka in kuma ya ɗauke kafin nan za ki wanka shi masu ci gaba da sallanci. to na gaba na muna ji to mun gode mu ma na alaikum salam to haka kike an tambaya akwai wani kuma to Sai dai sa dogon riga? yana Tambayar da na farko sallar na fi ne ba? Ah, rila ce. Rila ce. Da kan kwanke mai sallar farilla ya karanta da ya fi bayan a ta farko ne biyu kuma sai karanta idan da sannan guda biyun kuma sai ya karanta su ba fatiha da dama ya zai da abu da gaba ta yi kira kamar a zahar ne ko ko da azar ko sha abin da ya kamata a yi wannan an yi haka a yi daidai amma ta biyu ina ne namiji da yake sallah babu wando mm. saboda lalura da lalura ka ta kawo da kan da ruwa da su نزول آئینا حلق تابن نیسی نحرام او دا کا ایدن خر پر دی کیسا و دو وزن نزولا سی کلنا تبا و اندو سی یا پر ایدن السلام مرا جی رمو فکو نزول چان بسم الله السلام عليكم وعليكم السلام ya dawo to da ya dawo yanzu kwanan goma to ba na ba na ya matsayi ba na da kwana nawa yake yi kwana shida yake ne to wannan ba al'ada ba ne saboda haka ki asibiti ina da ciki wata biyu al'ada ya tafi da jini ya farko kyarfa kwana goma musamman masu da ya sarki al'ada ne haka sai saboda haka wannan in ma ya zama wani jini ne ya kwallo miki kuma cikin kina na ko kuma cikin ne ya lalace idan kin je asibiti su za su miki ainihin wato bayani ko za ka wannan baya hana sallah kuma baya hana azumi don za yi mace ko za ta yi al'ada a tana da ciki sai bayan wata uku ne ba bayan wata biyu ba ko za ka tunda bakatun wata uku ne yana da wuya ya zama al'ada musamman ma ya zarce iya kwanakin al'ada ko za ka ki ji asibiti ki nemi magani cikin wallahu alam kila yana nan kila kuma baya haka na bismillah wa alaikum assalam barka da yau to muna jin ka na hukuncin mutumin da ya yi da ya yi da ya yi da amma yana kafiri amma kuma shi ya so ya to menene eh, shika mhm. ah, ya yi shika ne wala na ya yi shika ne amma lokacin da ya shika yana kafirin sa kuma sai ya mutu da mhm. ko kuma sai mutum da sai kamiya karshe. Sai hukuncin sharon Allah. A to da ba za a yi safa su ba a lokacin da ainihin yake ya musulmi ba. Hmm. To da haka yanzu da ya musulunta yanzu ya sake sabo ku ya ku domin sabon shafi ne. Inda zai saki matarsa bayan ya musulunta ba za a lissafa da sakin da ya baya kafin ainihin wato ya abin da ya musulunta ba. Amma sai dai abin mamaki a shari'a shine idan mutane suka yi aure lokacin suna ba musulmi ba mm. kamar kirista suka yi auren su a irin al'adan mm. sai suka zo suka musulunta da miji da matan da ba to ba za a sake aure ba ba za a ce za a tashi wani sabon daura aure ba aure ya yi wannan aure. shi za a ci gaba da yi amma sakin da aka yi a baya kuma wannan ba za a lissafa shi ba na na gaba alaikum salam तो हाँ तो, देखिए Eh, kwanar abin da yanke ba jinin? To, uwa. Na. jami wannan kamar mai da mai al'ada da mai bigi dubbe ne injinin ta yana yanke cewa duk lokacin da ya yanke nan ko da al'adansa bai cika ba in ma na bikin ne bai kai fana mai ba wajibi ne ta wanka ci gaba da ibada sallah da azumi lokacin da ya ta hau kuma sai ta dakatar in ya ɗauke sai wanka ta ci gaba da ibadansa in ya dawo ta dakatar in al'ada ne har ta cika kwanakin al'adar ta tana lissafa kwanakin jini in kuma biki ne har ta cika kwana arba'in tana lissafa iya kwanakin jini banda ranakun da jini bai so ba. Na'am. Wa alaikum salam. Malam barka da asiri. Barka alhamdulillah. Malam ina so ne a yi son hankali game da matasa da suke neman aure yanzu. Na'am. ga mutum har yana neman wanne in har kawo goron da zai ga kamar ya gama komai sai na mata dai kiran rabu da bai dace ba da kuma saduwar da ake yi waya musamman in ana kira a'a ya ce da sauransu su fara da irin maganganu da bai dace ba. Kafin Insha Allah, insha Allah. Kuma ma dangane da mutane da suke sakwar a lokacin da sakwar lokaci ya shige. Hmm. yawon duk a mun magana kamar eh. na neman yayina. Mm. ko an ba shi ko ya kai goro ko yana kamar sauran maganganu na fara fa'a da sauran su wanda za su kaga masa hankali ko shakka babu bai kamata ba wannan abu yana da haƙƙi kawai da gaske akwai wani don ba da tsoron Allah ta rika aikata wani abu wanda bai kamata ko kuma ya zama na ainihin shi wato mijin ma ya fitinu ko ita ta fitinu a ƙarshe su su sadu kuma lokacin wato ainihin auren bai ba bai daga baba wani auren kuma ita na damu ko da haka wani ya kamata su yi haƙuri can haƙuri ne na lokacin an haƙura shi ke ko da haka bai kamata ba sannan na biyu kuma shi ne masu zaɓar lokaci ya wuce ya kamata masu yi a lokacin sahur kullum ma na biya faɗa hmm. yanzu alfilin ya kai kawa da rabi da minti biyar ko sabon kudu da rabi da minti biyar sai ka je tafarkin ka kasu wannan da ya kalma hadda shida yawa da minti shida ko da kudu da rabi da minti shida sai ka je tafarkin ka kasin wannan lokacin amma to bai kamata mutum kuma da gangan ya ci gaba da ainihin cin abinci wanda ya tabbata a cikin ya fito ba kuma dole ne ne mai sani da wa alaikum salam na'am to to eh. Eh. daga baya sai mene daga baya sai mene na mm, ya rikice samu da mijinta sai kawo ce ne sai ta ce wallahi ba za ta gaba ba mm. shi kuma ce wallahi sai ta dafa eh. sai ta gaba ta ga ya kamata ta kira a kalan ta kira shi ke nan sai dai ka fara kuma ta dafa alin kamar an san da kuma ba mm. ina da kyau tun da ya rantsi yace sai kin dafa ai sai sai karama dole kuma kin ce to da ka ko da ka ki kafara ne dole ki dafa mm. sai ki dafa abincin kuma ki kafara ki da miskinai goma ko ki tufatar da miskinai goma ko kuma in ba ki da halin yin hakan ki azumi guda uku wannan shi ne abin da ya faɗa. Wa alaikum salam. Ana ya azumi. Alhamdulillah. Kuna magana ne da Abubakar daga Ma'alkale. To Malam Bakar ya Ma'alkale. Da Takalar Malam. Madalla. Da azumi. Madalla. Ina da tambayoyi na guda biyu kamar haka. To. Malam tambaya na na ɗaya. Hmm. Ina tare da mutum ne. Za mu je kallon bol, za mu yi sauran abubuwa, za mu buga ƙwallo. Baya magana, amma idan na je na keɓe na yi zikiri ko tare da mutane, muka zauna haka muna zikiri. Baya magana, sai ce ƙoƙari ne nake yi. amma idan muka je kallon bol ko wasu abubuwa da waɗanda ba su da kyau baya min faɗa. rubutu ina sha jikina idan yana ciwo zan yi rubutu zai sha zan ji na warke sai na ji wani mala ya ce zan rubutu bai da kyau to ni kuma idan na je na sai na asibiti na sha ba na warkewa to me hukuncin ne mala tambayar ta ta farko idan mutum yana tare da wata yan wanka ne za su je kwallo da sauran su dawo baya masa magana amma yadda yana duki tare da mutane zai masa magana to wato abin da ya nina ganin bi kuskure ba kai dai wato na karshen shi ya dame shi ba magana zuwa kullum ba zuwa kwallo ko shakka ba babu akwai lokacin da zai zama bai kamata ba kamar lokacin zai shagaltar da kai lokacin sallah lokacin da ya kamata kai sallah ka yi ko da wani amfani ba kai ba ko dai haddasa ka ba ko dai sa ka so ka ko duka wannan illoli ne wanda suke haramta kwallo wanda in ba wannan illolin kuma ka ne don dan nishaɗi ka wani lokaci da bai zai shiga lokutan sallah ka ba shirya ba ta haramta ba ba na tun da haramta wannan sannan wannan zikirin da kake abin da ya sa maka magana saboda jikin ya da bidiya kake bayan wanda ya dace da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ita kuma bidi'a a ta fi sabon Allah saboda bidi'a ne yin bidi'a shi yana sakon Allah amma gani yake ta da yake samu ba hmm. yana da ya yana amma wanda kuma sakon Allah yake ya san laifi ne insha Allah ya zo gobe da yake hmm. saboda haka tun da yake maka magana na wannan babban al'amari ne kace yi zikirin ka in za ka yi kai irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi manzon Allah bai ba haɗuwa da mutane su ba kama zikiri ba duk wanda ya dama fannin bai fahimci karatun bane ko kuma ya faɗi son zuciya saboda haka manzon Allah ta kama ya koyar da yadda ake zikiri kuma da shi da sahabban sa sun yi zikiri sannan kuma Abdullahi bin Mas'ud aka zo aka ce maka ga wasu mutane nan sun haɗu a masallaci suna yin zikiri a tare sai a ce ku la ilaha illallah wa tari sai su yi ku yi su mai fari tari sai su yi irin wannan wanda za a dinga a tsaye ana haɗa sai abdullahi bin mas'ud da aka zo a gaya masa sahabi na manzon Allah sama shi ya san manzon Allah bai ba su yin wannan sai zai samu wayannan bayan Allah ya ce sai musu me kuke yi yanzu muna tare da ku tun ba mutu ba mun sabon manzon Allah sama a ce kuna yin wannan sai suka ce kai alkhairi da muke da kuna yake alkhairi ne sai ka imma an takunu ahada min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa imma an takunu ala shubati balala in ma dai ya zama na kun bi habban manzon Allah shirya wanda kun gano wani abu wanda su ba su gane ba ko kuma ya zama kuna fafaka to kaga sun san cewa ba inda za su bi habban manzon Allah shirya suna manzon Allah ne musu karbi a kai to kaga zai zama suna kan fakan ne to da ka sai suka gina saboda haka wannan abu na fice din inda zikiri irin na sunna kake wallahi bare amma kana yi ba balle na ma yace maka karkai zikiri ya ga ka zo da wani abu ne wanda bai dace da sunnan manzo Allah ta samu kuma ko da yana zuwa kullu zai iya gane cewa wannan abun da kake in kuskure ne ga irin wanda ya kamata kai zuwa kusan ka kuma wani abu ne da hmm. saboda haka abun da bai daidai ba ka bincika kai zikirin ka irin na manzala ta sulama a tarbanci wani ma bai ma san kana yi ba tsakanin ka da Allah kana neman lada za a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kuma abu ita fa shadibi wani babba ne daga cikin manyan wannan malamin malikiya yana da wani tafi a sha kamar da yake da al-muwafaqa a cikin da yake sa ne sifan ta wannan zikirin ya ce wannan zikirin bin ne ke tabbata ba a sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ka duk wata ibada abin da manzon Allah ya tsara ta koyar da ita to kai irin yadda manzon Allah ya koyar in kai haka mu wanda zai maka magana kuma ya maka magana kana da hujja yadda za ka kare kanka amma kar ka kauce irin yadda manzon Allah ya yi ko ya koya wa al'umma sai ka samu matsala tambayar ta biyo wanda ya ita din ma ko hankali zai iya tsorantuwa kai mm-hmm. shi in sha magani na bature baya mishi amfani amma ni kan kudi rubutu sai wata sai wata to magani yana da alaka tasirin magani yana da alaka yadda ka nufi da magani in ka kaddara zai maka magani ai kamar addu'a in yi ta kana yi kishi sai ka Allah ya sa maka addu'a to haka magani shi ma kawai kai ka sallama lalle wannan magani sababi ne na samun sauki sai ka zama ya samu sauki yanzu a ga yana ba da lafiya yana cikin damuwa sosai da ya ya da na maganin ba sai ka ga wani saboda ni duk da ya samu likita a duba haka shi ma magani ne sha rubutu idan ayoyin alkur'ani ne ka rubuta ka sha wannan ya halarta amma in wasu surkulle ne wasu abubuwa ne da ba wannan sai halarta ayoyin alkur'ani malamai sun ce ya halarta saboda ubangiji ta dace wani nazmi min alkur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatul lil mu'minin muna saukata alkur'ani wato ainihin ga jiki kuma waraka ne ga ainihin wato zuciya shi yasa abdullahi bin abbas yana rubutun shahaba mai nakuda sai ta sha domin ta warke sannan haka nan imam ahmad don haihuwa imam ahmad yana da wani allo da yake rubutun sha ana yana ba mai nakuda in ta zo haihuwa in nakuda ta gagara hmm. sannan malayan babban nan saudiya sun tattauna a kan wannan matsalar manya manya malamin kyauta suka fitar da in dai alkur'ani ne ya halatta, saboda zahirin wannan ayan da kuma aikin magabata amma wani abu daban ba alkur'ani ba wata addu'a da matsalar ta suna koyar ba to ba za ka zo ka ainihin dinga rubutawa kana sha ba domin wannan babu dalili a kansa saboda haka in abin da kake yi wanda ya dace da shari'a ne irin na alkur'ani qur'ani da ke rubuta wannan kai laifi ba ka ci gaba da sha amma in ba ba ne kuma to wannan kuskure ne ba za ka ainihin amfani da shi wa alaikum salam lafiya kalau mutum da ya tambaya na kisa ta wuce ba kisa ba kisa kisa kisa ba kisa ba shika ko kisa

kisan kai ba ta za a fahimci shi ba saboda haka mace kisa za mu yi fahimtar shi ba mutumin da ya kisan kai bai musulunta a ubangiji ta ala ya yafe maka, hmm. saboda tawbatu ta hajjin ma kana hmm. kabla wato duk tuba tana rusa duk abin da ya kama zuwa da alam ta alam islamu ya ma kana hmm. wa ta ma kana san cewa musulunci yana rusa duk wani laifi hmm. haka nan tuba tana rusa duk abin da aka yi kafin da na laifi ubangiji ta lafi da kafirai wa kullin ladina kafaru in yantahu yughfaru lahum ma qasara hmm. ka ga kafirai in suka hadu daga kafin Allah da suke na shirka da shan giya da kisan kai kowane iri za a gafarta musu abin da suka yi da baya in dai suka musulunta shi kenan za a gafarta musu duk wani abubuwan da suka yi da baya da haka matuƙar mutum ya musulunta ai ba ma kisan kai ba shirkan da yi ma an gafarta masa da kafurcin ne ba zai suna jina ba za ka sai ci gaba da gyara halayensa na gaba insha Allah. Lafakar zai to jama'a nan ne kuma kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau sai kuma idan Allah ya kai mu gobe zamu ci gaba da amsa tambayoyin ko Allah ya tabbata mana da khairi Allah ya karba mana wannan aiki amma da shi mala bakar mutar da ya samu lokaci yanzu zo amsa mana wannan tambaya sai kuma gidan radio broadcast da ke birnin yola ta ba mana uzuri nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضاني نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن رمضان ينادي فتقدم لتمحو غربة رمضانه بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن سر بين العالم قرآنا كي تسعد شهر القرآن القرآن القرآن فكلام الله هو النور وبه سيزول الديدور فكلام الله هو النور وبه سيزول الديدور ما للأقوال به بدل يحييها فهو الدستور ما للأقوام به بدل يحييها فهو الدستور وبه ستفوح الأزهار ولي هذا الليل نهار وبقرآنك تغدو الدنيا وبقرآنك تغدو الدنيا عيدا وتشع الأنوار